ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Fita rana kashi na arba'in da takwas. Ka san a matsayinsa na likitan sojoji mai lasins mukamin shi daidai yake da na kaftin a Navy ko Mejo a Army ko Lieutenant watakila ma Lieutenant Commander wannan ba abin alfahari ba ne ɗana ka yi tunani a ce kana wannan matsayin ga albashi mai tsoka gaskiya abokin nan naka ya burge ni ƙoƙarinsa ya biya shi shi yasa babanka yake jin haushi gaba ɗaya ransa a ce yake da yadda kake tafiyar da rayuwarka yanzu duka sangarce kana nema ka lalata kanka wannan ba abin kunya ba ne a gare ka dan wannan aikin ma da ka samu a maimakon ka jajirce sai kake ta wasa da shi kana neman ka watsa mana ƙasa a ido ha ba sai ka sake tunani ana haka baban shi ya shigo kana kallon fuskarsa ka san ya ji duk abin da suke cewa shi ma nan ya jona da nashi faɗa musamman akan ci gaban da tahir ya samu don ba karamin haushin saib yake ji ba don shi irin 'yan siyasa nan ne zalamammu masu shegen son abin duniya da matsayi da mamaki saib yake kallon dad da idanunsa suka yi ja don tun da ya wayo babansa bai taba masa ihu ko tsawa kamar na yau ba amma yau saboda wani banza tahir yake daka mishi tsawa yana zare mai ido abin ba karamin bata mai raye ba ya ƙara haɗe fuska yana faɗin amma dad ni ma ina da ta rayuwa ni ina ruwa na da wani kawai don wani wawa jaki da talauci ya sa shi cusa kai wajen turawa shi ne za ka yi fushi da ni haka har kana min tsawa haba dad momi ke ma kin bani mamaki wai yau ni kike kwatantawa da wani banzan talaka har waye tahir din karatun ma da gwamnati ce ta biya mishi kin ga kuwa da ni da shi babu haɗi kuma zan nuna muku ni ba lusari bane kamar yadda kuke kallo na me haka sai ka ce ba iyayena ba bai karasa magana ba dadi ya nuna mishi kofa ransa a bace alamun ya fita sannan ya ce ka fita ka tabbatar min ba wai ka tsaya anan kana magana kamar wawa ba sai biya jiyo yana kallon fuskar dad ɗinsa ya ma kasa kokarin motsi saboda mamaki ya buɗe baki zai yi magana dad ya kuma daka mai tsawar da har sai da momi ta rintsa idanta saboda yadda tsawar ta shiga kunnanta jikinsa har wani bari yake kuma cewa na ce ka fita ko har lokacin yana nuna mai kofa sai biya ja wani dogon tsaki yana wani fusgo lapcot ɗinsa a zuci ya fita daga ɗakin ran shi a mugun ɓace ya yi hanyar fita waje kamar zai tashi sama haka ya ja mota sai ya wuce asibiti dan me ma za su dinga haɗa shi da wani tahir haka ya shigo asibitin fuska a dogaisuwa da nurses ke masa bai kula su ya wuce ofis ɗinsa ɗaya daga cikin nurse ɗin ta biyo shi bayan ya zauna ta gaida shi good morning sa duk bai amsa ba bai sa ta fasa faɗa masa sa karfe goma ne za ku shiga tiyata yau wani kallon banza ya mata da idanunsa da suka yi jajir wanda ya sa jikinta ya fara rawa da kirai sai ta kanshi ya kalle ta wani babban likitan ya yi da da ban zo ba uban wa yake yi kin fita ko kuwa shegiya mummuna jiki na rawa ta juya ta fita tana mai fatan samun lafiya ya rasa inda zai sa kanshi gaba ɗaya zuciyar shi ta dagule da zancen tahir ya miƙe tsaye fara zagaye ofis ɗin sai kuma ya dunkule hannunsa ya daki iska fuck him koma akan kujerar ya dafe kansa ga kirjinsa da ke masa zafi kamar zai kone can ya tashi ya ɗau mukullansa da ya watsar akan tebur ya fita daga ofis ɗin ya shiga motarsa ya bar haraba asibitin yana kiran ba ummi daga can ɗaya ɓangaren ta ɗauka hey toti da kyar iya tattaro bakin bakinsa ya haɗe tsabar bakin cikin da yake ciki babi ki same ni a guest house yanzu bai ko jira me zata ce ba ya jifa da wayar akan kujera ya ci gaba da tuki sai da ya tsaya a wani kemis ya siyi pak ɗin kondom sannan ya ƙara gaba a kofar gate suka haɗu da ummi ita ma tana jira a buɗe mata gate ta shiga da ta kallo ɗaya mata ya ɗauke kai yayi hon mai gadi ya buɗe idan ta fara shiga kafin ya bi bayanta kafin ta yi fakin har ya buɗe motar ya fito ya yi cikin gida abin shi ta bi shi da kallo tana murmushi a ranta ta ce yau kuma wa ya taɓo min kai sai ɗina ta yi dariyar mugunta tana ɗauko jakarta ta buɗe ta ciro wata hoda mai tsada ta shafa ta fesa mouth fresh don ta san shi da san kis kamar mayi sai da ta kimtsa tsaf ta fito daga cikin motar ta yi cikin gidan tana takunta ɗaiɗai ko da ta shiga baya falo sai kamshin turarensa da ya cika ko'ina hakan ya sa ta wuce ɗakin shi daret sai ta hango shi kwance akan gado ya yi rubda ciki ya dafe kanshi daga shi sai singlet belt ɗinsa a yashi a ƙasa zip ɗin wandon a buɗe cikin salon karairaya ta iso a hankali tana raɗa mishi cikin kunne toti waye ɓata min ranka haka uban waye in je in ci masa mutunci buɗe idanunsa da suka yi jajire yana kallanta ba tare da ya ce komai ba hakan ya sa ta miƙe tsaye ta fara cire kayan jikinta tana wata kwarkwasa sannan ta hau kan gadon ta fara shafa shi na iya fara maida mata martani don gaba ɗaya fushin da ya kwaso sai da ya sauke shi a kanta ai kuwa ummi ta gama sifa dan du iskancinta sai da ta koma kuka tana roƙon shi tsabar wuya dan maida ta yi kamar wata bebin roba mara rai a jiki Tun karfe goma sai sha biyu ya kyale ta kuma ya tashi yana faɗin wai yunwa yake ji bata kula shi ba ya ɗau wayar shi ya musu odar abinci a online Suna gama cin abinci bacci ya kwashe ta, don ba ƙaramar wuya ta sha ba. Amma sai ce wai bata ga ta bacci ba, da karfin tsiya ya koma. Haka suka wuni suna abu ɗaya, sai ba sallah balle salati. Sai da ya sauke duk wani ɓacin rai da yake ji na tahir a jikin ummi. Sai wajajen tara na dare sai ya farka daga baccin da ya na huce gajiya. Kallon agogo sai ya tashi da sauri ya hau saka kayan shi. Ko tsaya saka boturan wando da ɗaure belt bai yi ba, ya ɗau walet ɗinsa da ke kan durowa a gefen gado. ya ɗauki mukullinsa ya fita da sauri ya shiga mota yana mai gadi hon tafiyar minti ashirin ta kai shi gida ya shiga ya fakin ɗin motarsa Ɓangaren ya nufa da red yana ƙoƙarin mai da ƙofa ya rufe mominsa ta turo ƙofar da ƙarfi ta shigo tana masa wani irin kallo ɗan duka da kansa ya yi ya ƙi ya bari su haɗa ido bata ce komai ba ta mai da ƙofar ta rufe shi kuma ya matsa can jikin gadonsa ya tsaya a tsarge sannan ya ce sannu mom daga ina kake zai yi magana ta tare numfashin shi kada ka kuskura ka gaya min daga asibiti kake saboda tan ɗazu muka kira aka ce ka fita tun safe ba kai aikin komai ba daga ina kake kasa magana yi ya duka da kansa ƙasa sai ta ɗan matsu kusa da shi amma sai ta yi saurin toce hancinta warin meye wannan sai ka fara shaye-shaye ne ta kuma kamo haɓarsa giya ka sha sai a lokacin ya ɗan samu ƙarfin magana cikin salon raina hankali ya ce ni kuma mum ina matsayin likita zan yi shaye-shaye bayan na san illar hakan a kaina kamar ta wanke shi da mari haka ta ji sanda idanunta suka sauka akan shatin jambaki da ke manna a gefen fuskarsa wanda ke nuna alamar ya kusanci mace ranta ya ƙara ɓaci har tana jin wani irin zafi a zuciyarta yanzu sai bi wannan rayuwar da ka zaɓaro kanka ita ce kake ganin tafi akan wanda muke ƙoƙarin baka a hankali ya tsuguna a gefen kafarta ya ɗora hannunsa akan cinyarta kamar zai yi kuka ya ce am sorry sorry mom ki yi haƙuri cikin tsananin baƙin ciki ta nuna shi da yatsa ban taɓa sanin lalacewar taka ta kai nan ba shi yasa ashe da ne maka maganar aure tun kana makaranta ka ce min baka so dama ya za a yi ka so aure tunda ka riga da ka saba da matan banza mahaifin naka ma neman kashe shi kake yi da bakin cikin ka tun daga ya can tun safe da kai mai rashin kunya ka nuna masa bai isa ba ya kasa cin komai sai ka kashe mu kawai ka huta sai ka ji daɗin yin rayuwa da ka zaɓar wa kanka ga idan mun mutu ai babu mai takurawa rayuwarka ka sha giya ka bi mata ka je fati ai duniya ce ta ishe ka riga da wando yana kaiwa nan ta miƙe za ta fita da sauri ya riƙe ta ya miƙe tsaye idanunsa suka kaɗa suka yi ja murya kamar zai kuka don mum ɗin shi ta yin fushi da shi amma bata taɓa ce masa gashi ga duniya ba wani ai kamar baki ta masa ya yi saurin rungume ta yana faɗin don Allah karki fushi da ni ki yi haƙuri na ji wallahi na yadda zan nemi mata in aure don Allah karki fushi da ni ba zan iya ganin ki a cikin fushin nan ba kin san ke ce rayuwata ta kwace jikinta tana faɗin naji Allah ya sa da gaske kake shi kuma aikin fa me za ka yi a kai ko yar mutane kawai za ka ɗebo ka kawo mana mu ciyar maka da ita no momi na rantse daga gobe na canza halina ni dai don Allah karki faɗa dad maganan nan kawai ki bata a tsakanin ni da ki ni ma na gane in ba auren nan ne ba yanzu ba zan samu nutsuwa ba ki bani lokaci kaɗan dama akwai wata saliha sirka da nake son in kawo miki kuma zan yi aiki sosai a asibiti sai ki shawo min kan dad ya taimaka min har sai na auri yarinyar ya ƙara shi magana a maraice kai a daure ta tsaya tana kallon shi sahib ban gane ba wace ce wannan yarinyar da kake magana akan ta haka kwata kwata ban fahimci inda wannan soki burutsin naka ya dosa ba ya ɗan so sake ya kaɗan ya ce eh to mom na san ba za ki gane ba amma idan na sami yarinyar nan na cika burina kuma ita kaɗai za ta sa ni daina duk wani shirme don tana da kamewa sosai sai dai da akwai wani ɗan iska da yake so ya sha min gaba amma ba komai goyon bayan ki kawai nake nema kin ji momina anan shi ta riko tana faɗin ka san ni har kullum ina bayan ka zan tsaya maka muddin zaka canza halayyarka zan iya maka duk abin da kake so kawai ka mai da hankali akan aikinka za ka ga yadda babanka ma zai tari kowace irin arada da kai don ya baka farin ciki abin da za ka yi kawai shine ka nuna masa kai namiji ne zan yi duk abin da kuke so muddin kin mu alƙawarin idan na samo hankalin yarinyar nan za ku bani aurenta ita ma runguma sa tana faɗin ban damu da kowace ce ba amma na maka alƙawarin sai ka aure ta in har muna raye amma ka tabbatar ka fara wanke kanka a wajen babanka tukunna yanzu ba zan gaya masa komai ba amma idan ka sake shan giya ko bin mata wallahi ba za raga ma ba ya sumbaci goshinta ba zan ma ƙara ba aikin gama mun komai da kika min alkawarin kawo min abar kaunata a haka suka bar zancen ta fice kwana biyu sai ya faɗa tunanin yadda za a yi buga wasan shi ba tare da an kama shi a gida ba tunda yanzu dai mom ɗin shi ta bashi damar aurar duk wacce yake so dama can da akwai wannan tsoron a ransa na ganin kamar ba za a bar shi ya auri wasu ba saboda su ba ɗaya ba to yanzu hankalin shi ya kwanta kuma ya yaudari mom ta yadda ba za ta ƙara zargin shi da wani abu mara kyau ba kuma ko da wasan ya ƙare sun ce mishi a'a zai iya yin fushi ya ce sun saba masa alkawari dan haka ba su da wani zaɓi illa su bashi ya aure ta haka sai ya zubar da duk wasu makaman sai soma zuwa asibiti yana aiki sai uban wulakanci ga nosis da marasa lafiya ga nuna isa da mulki da musgunawa idan zai je wajen shashancin shi kuma sai su haɗa baki da abokin shi Khalid su je gidansa su yi dan shi ma Khalid ɗin ba baya ba wajen watsewa maimakon lalacewar sai ta ragu sai ma ta ƙaru sai dai yanzu yana taka tsantsan sosai saboda plan ɗinsa na auren wasimi da ya sa a gaba shi ya sa a gaban iyayensa yake nuna ya zama serious akan aiki ba da wasa ba so yake sai abin ya yi nisa a zukatansu sai ya ɗauko wasu mai ka a matsayin wadda zai aura sai dai wani hanzari ba gudu ba maganar wai tahir ya aure ta da har yanzu bai gama amincewa da ingancin zancen ba sannan wata zuciyar na gaya masa kamar tahir da biltu ba za su masa wasa da irin wannan abin ba kwana biyu abin na damun shi a rai tsabar bai ɗauki magana da muhimmanci a wancan lokacin ba ko tunanin hakan bai yi ba sai yanzu da yake ganin ya kusa cimma burinsa a kan iyayensa game da samun wasimi sannan ya so mutuna asalin me ya faru a ganinsa zancen auren duk shirme ne don a raba shi da ita ne da kuma tsanar da Tahir ya masa bayan batawarsu ko da ya nemi shawarar ce masa ya yi mance da zancen Tahir kawai ya je kai tsaye ya nemo yarinyar su sasanta kansu kawai ya auro ta dan da har ya so makamu bakin zaren daga iyayensa kuma ko da tayar ya aure ta shi ba zai kyale ba dole ne shi ma ya same ta sannan idan har tayar ya hana shi sai ya sa baban shi kawai da tayar har abada ko ya masa wani abin da ba zai mance da shi ba a fannin wasu mai kuwa tun ana saura wata uku tayar ya kammala karatunsa ya dawo najeriya anana ta fara kokarin shirya ta domin tarban miji gashi yanzu ta ƙara murjewa duk wanda ya kalli wasu ya san ta cika kyakkyawar bakan mace ko da take tura wa mijin nata hotunanta baya iya daurewa a take yake nuna mata kishinsa akan ta karara shi yasa ko kan layi za ta fita aiki to za ka ganta 5 and 6 da niqab ta lullube ko ina ba tare da ta bari wani maluki ya kalle kamannin fuskarta ba tunda aka fara tsima ta da gyare-gyare sai zaman ta yafi yawa da innono kuma tsimin nasu ba irin namu na zamani ba ne irin nasu ne na al'ada da yadda za a bi salo-salo wajen kakkaɓo da ni'imar ya mace wanda ba sai an sha wahalar shaye-shayen maganin mata ba tun da watan farko a cikin watanni uku ne ya kama anana ta sauya wa mai tsarin cin abinci yanzu duk abincinta sun dawo ganyayyaki da kayan marmari da haɗaɗɗen kunun daka asalin dakan tsakar gida na turmi gero waken suya gyaɗa mai 'ya'ya riɗi alkama acca da makamantansu kala-kala masu ninniƙe da kayan yaji kanunfari masoro kajiji har da bushashen dankalin hausa domin haɗe jikin mace da tsatsafo da ni'ima da kuma bulbulo da komai na jikinta cike da waje ita dai na ta ido don ta lura wannan ba huruminta ba ne har yanzu da akwai wannan kunya tsakaninta da wasu mai ta surukata da ba ta son ta wuce iyaka sai dai ita ma tana nata shirye shirye babbar aminiyar innono wato inna harira wadda kusan kullum tare suke zuwa gidan suna gyaran wasimi da yake ta san ilimin al'ada irin tsofaffin matan nan ne da aka ga jiya aka ga yau an san komai don kafin masu fara shirya me. ita ta ba da shawarar da abu mai saffa saffa a ce wata takurawa da ake yi wa ya mace in za ta gidan aure a dura mata wannan a bata wancan shi ne babban makasudin da yake ja mata matsala a cikin zamantakewar aurenta a nan gaba musamman ma wannan zamanin da yawancin kayan gyara na emergency ne ba na dindindin ba in ya daɗe ya yi lastin wata uku ne ko shida ko kuma shekara guda amma daga an haihu kuma shi kenan komai ya lalace kenan sai an yi da gaske sannan ake sake dawowa zamzam kafin nan kuma sai kaga yarinya har ta fara shiga damuwa ganin sauyi daga mijinta ba tare da la'akari da cewar shi dan adam idan ya samu daɗi a nan gaba zai nemi wanda ya fi shi ne hakan ya sa amfani da magungunan mata ba tare da haɗa da hikima da basira a ciki ba yake da mummunan hatsari ga rayuwar ya mace da haka suka ɗauki hanyar bi da jikin wasu mai ta hanyar da ba za a kai ga wannan matakin ba babu wani maganin mata da suka siya face 'yan tarkace haɗe-haɗensu na wanke infection da ɗumama jiki ta hanyar amfani da ruwan zafi wajen tsarki da sauransu haka sun saka ta amfani da tafarnuwa har manta aka yi mata tana sha su biyu a rana amma na wasu 'yan lokuta ne kuma ana yi mata miyar atarugu da albasa tana ci da abinci jifa-jifa bayan tafarnuwa kuma sun mata amfani da ganyen rehan wanda ake cewa basil akan kwaɓa mata garinsa ne da zuma ko madara mai kyau shi ma tana sha su biyu a rana sai kuma darbejiya da suke tafasawa a bata shi ma safa da yamma da wani haɗin shi da ake yi da madara wannan duk dan su wanke mata mara ne su kuma magance infection da zubar da farin ruwa haka ina harira ta kawo wani abu shi ma wai ta sha da nonon kurciya bushashe aka daka shi sannan aka gyara riɗi aka soya shi sama-sama aka gauraya su waje guda a rarraba ta kawo su kulle na farko ta cewa su ta shanye da nonon raƙumi na biyu kuma da nonon shanu tsala mai kyau Ƙulli na ƙarshe kuma ta ce a niƙa da mazar ƙwaila tana shan shi kamar ruwa. Inna Harira ta ce wannan baki kaɗai zai yi wa amfani ba, har da mijinki, don yana gyara jikin namiji sosai. Rannan kuma ta zo da dakakken garin malhu da albabu naj da garin hulba Ta haɗa da zuma mai kyau Ta ba inno ta ce a riƙa haɗawa sumi tana sha don ya wanke duk wani dattin mara da kashe infection a sauƙaƙe. To da yake infection ɗin wasu ma ba wani mai yawa ba ne, tana so mu amfani da shi kwana biyu. Inona ta ce ta daina ta ajiye shi a gefe. daga nan ita ma kuma ta fara ɗorawa da nata don gyaran da take so ta yi ba kowa yake yi ba kuma ta san dalilin ta na yin hakan tunda ta san sarrafa mata sosai sirrantaccen haɗinta na farantin fafiya da aka wanke shi tas aka daka shi da mazar kwaila mai kyau falle biyu sai dabino shi ma mai kyau kamar rabin gwangwani da fari cokali guda da citta ya daidai misali haka aka haɗe aka dake su suka yi lugui suka dawo gari idan za ta yi amfani da shi sai an gurza kwakwa an jiƙa ta a ruwa ta jiku sosai sannan sai a tace ruwan kwakwa a kofi to da haɗin wannan garin da ruwan kwakwa za a saka a tafasa sai ya ɗan huce kaɗan sai a bata ta sha wannan haɗin mai tasiri ne shi ke sa mace ta ji ta haɗe tana matsewa ta ciki yana matukar kakkaɓo da sha'awa da ni'ima shi ya sa bai wuce sau ɗaya sau biyu suke mata shi a sati ba sai tarkacen markaɗaɗɗiyar kankana dabino da gwanda da zuma shi ma ana bata tana sha ga gurji da asalinsa ya fi kankana kawo ruwa dan kiyasi ya nuna yana dauke da kashi 98 bisa ɗari na ruwa yayin da kankana take dauke da 96 bisa ɗari na ruwa da yake ta san yarinyar ta bajin ce sai bata cika mata matsi ba don ta san idan ta matse ta sosai abin ba zai musu kyau ba shi ya sa mata ware kayan matsin ta adana su har zuwa nan gaba sai kuma 'yan abubuwan amfanin mata na zamani mai kyau duta dan siya mata na tsuguno na wanka duta sa ta a gaba ta yi wani abin bata ma san amfaninsa ba sai dai tana nuna mata sama-sama za a yi sauran idan ta je gidanta sai ta yi da kanta a fannin Profesa Oiza ita ma ta shirya tsab don gudanar da shahararren biki don wasu mata san ita ma 'yar gata ce kuma ta yi aure kamar yadda ake auro kowace 'ya mace ko ba komai yanzu kuɗi ya zauna musu masha Allah komin na ta bunƙasa har ma Profesa na shirin yin ritaya ta bar aikin gwamnati don haka ta shirya yin lafiyayyen liyafa duk da ba wani gagarumin taro za ta yi ba. 'yan mutanenta ne da take ɗasawa da su sai dangi 'yan uwanta na nesa da na kusa sai kuma abokan aiki inno na ce ma dai mai gayyar mutane birni da ƙauye don wasu ma a sashenta suka tare tun ana saura sati ɗaya hidima ana ta shirye-shirye abu kamar wasa sai 'yan uwan profesa mata suka cika gida shirye-shirye wuce tunanin profesa a ya dawo wani babban hidima don ko ba karamin naira profesa take narka wajen tsare-tsaren hidimomin da za a yi ba biki kala uku za su gabatar wanda ba za a so mai yinsa ba sai ana saura kwana uku da zuwan ango Najeriya. Da haka ma aka buga invitation card tun wuri, aka babba waɗanda ake sassa halarci wajen taron, wanda mafi akasari mata ne. Mazajen da aka gayyata ba su fa a kirga ba, yawanci ma abokan mahaifinsa ne da wanda ake mutunci da su sosai. wai wai wai abokan hira, abu namu maganin a kwaɓe mu. To sai mu shirya, kowa ya ɗau harama.